A shirinmu na harshe da karin magana kuwa, a yau kamar makon da ya gabata za mu dora ne da tattaunawarmu na karin magana mai ba da labari wato karin magana da ya kunshi wani labari. Da fata mai sauraro zai amfana da abin da zai ji. Gare ka Dr. Abdullahi Garba Imam. To sai kuma kamar jifan gafiyar baidu. Shi baidu an ce wani mutum ne wanda yake sana'arsa wato irin kamun gafiya. ke sa akwai mutum da aka wai shi kindakin na nan wajen mandori to inda kika ga me ya suna su tattabaru zai ta wasa tattabarinsa ko mai kaji da sauransu to haka yake wa gafiyoyi in ya ɗauko gafiya sai sata akan eh, gaban kekensa duk irin tafiyar da zai a garin ya kewaya babu wani abu da zai faru za ka ga har sai ya gama ya sunansa har sai ya gama mai ake cewa har sai ya gama zagayensa wannan dai gafiyar tana tana kan keken to saboda haka daga nan wato sai kuma ya zo da su gida ya yanka ya abin da zai da su to shi wancan baidu to sai da mana ya je wani dan gafiya kama gafiya to sai ya yi mata hayaki da ɗaya sai wata ta fito daga cikin ramu sai ya rike ta ya rike jerar ta kai cikin zaka ake yi a rike jerar <laughs> to kuma yana tsaye kuma yana hura eh, hayakin kuma ba kuma sai wata ta ƙara fitowa ba sai wata ta ƙara fitowa kuma daga mm. ya ramin to wani ta hannun nasa mm. maimakon ya bige ta koya yanka ya wani eh. a'a sai ya ɗauki wannan ta hannun nasa sai ya jefi wancan to saboda haka wannan da ya jefa <laughs> wadda take hannun nasa ta gudu mm. ita kuma wadda ya jefa ita ma ta gudu to shine zaki ji jifa ga jefa ido wato mutum ya yi tantalbace bi babu Allah kiyaye to irin waɗannan suna da yawa ke kira kuma ƙunan bakin wake wake to kunan bakin wake an ce bakin wake din wani mutum ne a katsina to irin masu jikin nan ne wato girjejen kato ne to a da a ɗabi'a an ce a katsina wai maimakon dan sarki ko sarki ya hau a ko masarauta mai sarauta ya hau doki a sai dai a hau mutum manufa sai dai a hau bayan mutum shine abin hawan ta doki to shi sai da mana bakin waken nan yana jin haushin irin wannan abu da ake to sai da yake dama in an hau wannan eh, sallah mai zuwa sai kuma a hau wannan to saboda haka bakin wake ya san inda yake da kiran nan lallai za a hau shi sai kika to Allah kai mu lokacin da za a zo hau to ashe ni yadda yake idan aka zo za a hau shi to sai ta zama karshen hawan mutane kenan to sai wata sallah ta zo sai aka ce to bakin wake kai fa za a hau wannan shekara sai ce to shikenan saboda saboda haka ranar da za a hawan nan mm. sai je samu kusa da inda ake rini ake rini sai wani rami sai hura wuta isa abubuwa hura wuta ganga ganga sai ya ɗaiɗe manyan eh, wana mai ake cewa manyan itatuwan mm. ya ajiye ya bar ruwan eh, wutar kawai eh, garwashi rera sai ji sai ya rarrufe kamar babu komai a gurin mm. to dama dab da za a haushi ɗin ne mm. saboda haka sai je fada aka ce a ah, bakin wakiya kai ana zuwa na kamo mutane kai yau da kanka ma ka bai ce a ba komai a yan labai kaza kaza ashe ya san me ya tanada to saboda haka da aka hawo shi daga fada dama dole sai an biyo ta inda yayi wannan tanadin inda yayi wannan rabin saboda haka da aka biyo shi sai kawai aka ga bakin wake ya dushi ramin nan a'a gadan gadan ba sai aka aka aka ana ta ihu kai ina za shi ne karaka sai ya yawa ya ya makure ko ya makalkale shi sarkin saboda haka sarki bayan yanda zai yi sai da ya ji dab da wannan ramin sai ya tsalle sai ya fada to saboda haka ya rike sarki shi bai fito ba sarki ma bai fito ba saboda haka gaba ɗaya sun kone to duk lokacin ɗaya eh, lalle kuro <laughs> to saboda haka dukkanin su sai zama bawon da ya fito da ransa to idan yanzu ma mutum aka yi wani abu ya zama na cewa shi bai amfana ba kuma wani ma bai amfana da abin ba ko kuma a shi ya mutu kuma ya kashe wasu ko ya kashe wani to sai ji an ce kunar bakin waki manufa shi bai eh, wato bai samu ransa ba shi ma wanda ya nufa bai samu ransa ba to shine sai ji ana cewa kunan bakin waki to madalla mai sauraro ya biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.